يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكساب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسى أبو دون تفسير القرآن من جرما bisa ga yadda da horewa شوانا الله سبحانه وتعالى subhanahu wa كراتو muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai yadda ya sauka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon fassara Qur'ani bisa ga yadda Allah yake so na uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon koyi da umarni da hani na Qur'ani sau da kafa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa dukkan waɗanda suka rigaye mu da imani yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala kusan yanzu mun yi rabin ramadan insha Allah ta'ala idan aka yi azumi talatin yau kenan mun yi rabi idan Allah ya kaddara 29 to kusan ma mun wuce rabin wanda yake bayyana mana kwanakin mu suna karewa kuma yake bayyana mana ramadan da muke ta tinkafin zai zo wata ramadan zai zo to ya zo shi yanzu akalla dai rabin sa ya tafi ya bar mu akwai sauran ragowar rabi don haka ke kenan ashe lokaci ne na mu kara kyautata alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala wajen tsarkake zuciya na biyu wajen jajircewa da yin ibada a wannan sauran kwanaki din na da matukar muhimmanci mu dage tsayuwar daka wajen yin sallan dare tsayuwar daka wajen ciyarwa fi sabilillahi muna tare da wanda suke gajiyayyu akwai marayu akwai masu karamin karfi da makamantansu wannan wata ne mai alkhairi da yawa mu dage wajen zumunci yana da matukar muhimmanci mu dage wajen karanta qur'ani da sauraron tafsirin qur'ani waɗannan dukkan ayyuka ne da suke da matukar muhimmanci dukkan ibada da muka san ana bukata a yi don a kusanci Allah wata ramadana lokacin aikata ta ne kula ga wannan ina faɗaitar da mu da Allah mu yi wa kanmu wa'azi mu tsaya tsayuwar daka wajen yin ayyuka a waɗannan sauran kwanaki da na biyu kuma mu bi bayan ayyuka din da addu'a shine cewa Allah ta'ala ya karɓa ba don halin mu ba saboda babu dan adam da yake da tabbacin imanin cewa aikinsa ya kai komai a karba ke sa musulmi na kwarai in yayi to sai roki Allah ta'ala ya karba ba don halinsa bi ma'ana inda halin sa ya kuskure sai a yafe masa wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci Allah ya taimake mu akai gaba na gaba da dama suna turo takardu da text messages da emails da makamantansu na neman addu'a a wurin yan uwa na kan yi addu'a a dunkule saboda Allah ta'ala san bukatar kowa idan muka ce duk takardar da ke neman addu'a za a karanta a yi bayani gaskiya karatun ma ba zai yi ba ya Allah duk wanda ya turo sako na neman addu'a Allah ta'ala ka san shi fiye da mu ka san bukatarsa fiye da yadda mu muka sani Allah ta'ala ka san bukatarsa fiye da yadda shi ya san bukatar kansa da kansa ya hayyu ya kayyu muna ka Allah ta'ala ka biya masa bukatunsa akwai bawan Allah da yake da ya marar lafiya yana cikin hali na jarrabawa saboda yarinyar ciwo yayi tsanani ko ba a san me ke damunta ba tana kwanta asibiti har an buɗe cikinta an yi aiki an duba ba irin test da ba a yi ba amma ba a ga komai ba wanda yake bayyana cewa intervention da yake nema shine wurin Allah subhanahu wataala don al'amari ya kai da ko da a nemi ceton wani ne da yake da ilimi ya taimaka kusan ya fi karfin likitocin Allah ya nuna musu gajiyawarsu yanzu kenan Allah ne za a kaskantar da kai zuwa gare shi a tattare duka a nemi taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bata lafiya duk wanda ya kawo bukata ne neman addu'a a wurin nan ya Allah ko ba mu ga takaddar ba ma ko ba mu ga tambayar ya Allah ta'ala ka biya masa bukatunsa na alkhairi waɗanda ba su samu ikon rubutawa ba suke tare da mu a nan ko suke sauraron mu a kafafen watsa labarai duk bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana abun da ya dame mu Allah ya magance mana alherin da muke nema ya ba mu marasa lafiya Allah ya ba su masu neman abokanan zama Allah ta'ala ya sada su da abokanan zama na kwarai waɗanda suke da abokanan zama ɗin Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya Allah ta'ala ya ba su abin da rai zai ci Allah ta'ala ya ƙoƙarin rayar da su hayatun tayyiba rayuwa wacce take mai daɗi dukkan wani alkhairi da aka taɓa roƙon Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu wannan alkhairin ko da mu ba mu samu ikon roƙonsa ba dukkan wani sharri da wani salihin bawa ya taɓa neman kariya daga wajen Allah subhanahu wataala ko ba mu samu ikon neman kariya din ba ba mu roƙa ba Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya saboda karancin lokaci sai mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi wannan wata tambaya ce mai tsawo daga ina ga kaman mace ce cewa assalamu alaikum sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh ta fara da turanci mai Allah subhanahu ta'ala reward you abundantly for the insightful lectures you have been delivering to us amin Allah ya amsa na farko ta ce malam a cikin wannan wasiƙa na saka pamphlet a cikin pamphlet din an kira shi da sunan hijab in islam wato hijabi a musulunci kuma pamphlet din yana watsuwa ana raba shi sama da shekara guda a ciki an kawo hotuna da ake nuna cewa wannan shine hijabai na musulunci don haka malam muna neman fataban a bamu bayani akan yayi siffar hijabin musulunci yake don ta ce na yi imani cewa hotunan da ke cikin wannan abin da aka buga din bai dace da hijabi na musulunci ba eh, na biyu kuma akwai tambaya ta biyu ina kamar ta biyun bata da munasaba da amsawa a cikin jama'a kamar tana so a ja hankalin wasu mutane ne tunda an san mutane din kuma ana tare da su ana karatu tare ya fi sauki a ba da sakon zuwa gare su tunda su kaɗai ya shafa ni da kai bai shafe mu ba abin da ya shafi al'umma ne ake karantawa cikin al'umma ah, na farko idan muka duba littafin hijabul mar'atul muslima na sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alai shafi na 54 zuwa na 67 a wajen shafi 13 ya yi cikakken bayani akan yaya siffar hijabin musulunci yake wanda yana da matukar muhimmanci mu fahimce su mu tabbatar iyalanmu suna ɗinka irin wannan hijabi ƴaƴanmu suna ɗinka irin wannan hijabi da duk wani wanda ke karkashin kulawarmu na ɗinka irin wannan hijabi din saboda sau da dama abin da ake cewa da sunan hijabi gaskiya gaye ne ba hijabi ba gaskiyar magana bai da alaka da hijabi mafiya yawa gaye ne mace ta ce ta saka hijabi amma kirjinta yana fili sunansa hijabi bai zama hijabi ba wani ma gaba ɗaya a ɗan kwali ma bai cika sunan ɗan kwali ba kula ga wannan addini fa ana yin sa ne yadda Allah ya ce a yi ba wai yadda ranmu yake so ba matsalar da muke samu shine wai duk dokar Allah in zamu bi ta sai mun yi ma don ta dace da san ranmu to a nan ne fa Allah ya tsine wasu mutane a Qur'ani shine ana bin dokar Allah yadda Allah ya yi ta ba wai yadda muka kwaskware ta muka bi ta ba bisa ga waɗannan sharuɗa da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo wajen guda bakwai zuwa guda takwas kowane sharaɗi ya biyo bayansa ko da aya ko da hadisi ingantacce ko wani abun da ya kama da haka na shari'a ta musulunci kai sai da ke goyon bayan abu. wannan yake da muhimmanci musan sharuɗa na hijabi mata su kiyaye na farko daga cikin sharuɗa na hijabi shine dole ya zama hijabin ya rufe jikin mace idan hijabi ya zama yana nuna shaf ɗin kirjin mace ya cika sharaɗin hijabi idan yana nuna wajen zaman mace da take zama ya cika sharaɗin hijabi bai nuna ba idan hijabi daga cikinsa kai tsaye ana iya ga inda ya rufe ana iya gane wani kaya ta saka wace irin atamfa ce ya cika sunan hijabi bai cika ba na ka shi hijabi sai ya rufe jikin ake bukata gaba daya sharadi na biyu na hijabi shine zama mai kauri shine sharadin ya zama iya da kauri don haka duk yadi da yake fale-fale ba a dinka hijabi da shi ya dace zama kaurin hijabi ya fi kaurin irin zanin da kika saka na ciki ko atamfar da kika saka wannan shi yasa zai zama hijabin shi yake iya rufe jikin amma duk inda atamfar tamfar tafi abin da aka rufe jiki da shi to wannan bai zama sunansa hijabi ba kwata-kwata sunansa ba hijabi ba ne na uku daga ciki shine hijabin ya zama an yi shi da yalwa bai zama mai ba bai matsa jiki ba ya zama yana da yalwa a yalwace yake kin ga kenan hijabin da aka daura shi aka yi nada jiki da shi kaga ai babu yalwa don wani hijabin rafin ma jiki ake yadda ka san ana nada wani abu haka ake rafin da shi wannan bai zama hijabi ba hijabi dole zama me yana da yalwa na hudu hijabi kuma Allah ya kuna fihi zina ba a so ya zama akwai ado kowane iri a jikin hijabi shi yasa son samu hijabi ya zama launi kala ɗaya ne idan baki ne baki ne in fari ne fari ne idan bulu ne bulu ne kowane irin in green ne zama green ne ana so ya zama ka'idan hijabi kalansa nawa kalansa ɗaya na biyar kuma kada ya zama kayan maza ne bi ma'ana ya zama ba wani yadi ne aka dinka da shi wanda yadin ya banta da maza kaɗai ba don akwai kayan da daga kaga launin na maza ne akwai wanda in ka gani kuma ka san na menene na mata ne to ya dace zama launi ne na ba na maza ba ne ko ya zama na mata ne kaɗai ko kuma ya zama maza da mata suna tarayya a kansa na biyar ko kuma na shida kenan ko hijabin kada ya zama kaya ne da aka san waɗanda ba musulmi sun banta da shi a kowace al'umma akwai kayan da waɗanda ba musulmi ba su kaɗai suka banta da shi ko ya zama yana da wani ado daga an ga wannan adon an san irin nasu ne kamar a ce a jikinsa akwai gicciye haka da ake na cross to kaga wannan yana nuna siffar na wani addini ne wanda kai a addinin ka baka amince da cewa annabin Allah an gicciye shi ba don haka baka amince da wannan ba na bakwai ya zama a jikin hijabin babu abubuwan da aka haramta misali sanya tufa da hoto kamar hoton wani kuliya ko hoton wata dabba ko hoton mutum a musulunci baya halatta a sanya sutura da wannan so idan hijabi ya zama iya da wannan bai halatta ya zama hijabi ba sai na karshe na takwas shine hijabin ya zama ba wani kaya ne na shuhura ba saboda an haramta libasu shuhura shine mutum ya je ɗauko wani kaya na shahara wanda daga an gani sai a ce kai wannan ai kayan mai mugun tsada ne mace ta yi hijabi kawai hijabin a ce naira miliyan uku aka dinka shi ya yi ma'ana ya dace da suturci bai dace ba za kada ya zama wani kaya ne na alfahari ko na nuna isa ko na nuna wani class mu class din mu kaza ne duk wanda bata sa hijabin yadi kaza ba ajinta bai kai ba kaga kenan akwai kayan da daman ba na hijabi ba ne class ne a ji a samu wani lace mai kaza min tsada sai a yi hijabi da shi me saboda nuna aji wannan duk al'amura ne da addini bai amince da haka ba don haka iyaye mata sai a kiyaye kuma waɗanda suka buga takarda din da yake bayani ina kyauta da zaton don Allah suka yi hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki ala allahi ahada kuma ina ga kyauta suke rabawa duk wanda ya abu yake raba kyauta zaka yi tsammanin yana neman yardar Allah ne so idan an ga kuskure a ciki sai a musu godiya akan kokarin da suka yi sai a ce kala nan gaba kada a ƙara buga irin wannan a ƙara kyautata shi a kuma duba waɗanda suka san addini su duba su tabbatar da abin da ke ciki bai saba wa shari'a ba yana daga cikin kuskuren da muke sai zama son addini har sai mu ɗauko su abubuwa mu tara sai mu buga ba tare da an tantance abin ya tabbata a musulunci ko bai tabbata ba a cikin pamphlet da aka bani akwai ayoyi da suka saka ayoyin suna da ma'ana kuma ayoyin qur'ani ne amma kotunan da ke ciki ma saba abin da ayoyin ke faɗa <laughs> to kaga waɗannan su da irin abin da ake samu so waɗanda suka yi muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da mafi alkhairin sakamako kuma kuskuren da ke ciki Allah ya sa bugu na gaba a gyara shi wannan iya da matukar muhimmanci duk aiki na dan adam baya karewa daga improving kokarin kyautatawa yau da gobe Allah ta'ala ya ba su ikon kyautatawa na'am na biyu wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce ubangiji allah ya yi wa rayuwar malam albarka tare da zuriyar mu da mu gaba daya amin allah ya kara wa malam imani da tausayi amin tambaya malam menene ingancin in an gama karatun alkur'ani sai a ce lahul azim akwai an yi wannan tambaya zuwa ga sheikh muhammad nasir sheikh muhammad salih al-usaimin rahmatullahi alaihi a littafinsa mai suna izalatu sittar an jawabin muhtar izalatu sittar an jawabin muhtar a wajen shafi na 78 zuwa na 80 akan menene matsayin in an karanta qur'ani sai a ce sadaqallahu al-azim kamar yadda wasu aramomi suke wasu ba sa yi amma da ni na ga arama fa baya yi in yayi kawai sai ya ajiye so wasu kuma idan sun kammala su ce sadaka Allahul azim har ma akwai manya-manyan malaman Qur'ani wasu ma magabata ne waɗanda sun iya karanta Qur'ani kuma Allah musu baiwa da shi Allah ta'ala ya gafarta musu ya karbi aikin su na kwarai abinda suka kuskure Allah ta'ala ya yafe musu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ke cewa cewa sadaqallahu azim kullum aka kammala karatun Qur'ani da sunan rifewa kamar da ake farawa da isti'aza a'udhu billahi ko a'udhu billahi samil alim da bismillah a rife da shi yace wannan bai tabbata a karantarwar musulunci ba tare da cewa ma'anan abun iya da kyau amma bai tabbata ba me dalili na farko ya ce yadda umarni ya zo na idan zamu karanta qur'ani mu yi isti'aza babu umarni mai kama da wannan qur'ani ga sadaka Allahu alazim wa idza qara'at alqur'ana fasta'iz billahi kaga anan an ce ku nemi tsarin Allah ku yi isti'aza na biyu ya ce bayan nan babu hadisi da ya zo ya tabbata cewa manzon Allah a tarihi tun da aka fara saukar da qur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa aya ta ƙarshe. al-yawma akmaltu lakum dinakum ba a taba samun ya karanta wata aya a duniya ya ce sadaqallahu al-azim ba kuma ba a taba samu ya karanta wata sura ya ce sadaqallahu al-azim ba haka abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum manya-manyan khalifofin nan wanda hadith ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ba a taba samun wani a cikinsu a tarihin duniya ya karanta qur'ani ya ce sadaqallahu azim ba haka magabatanmu irin su imamu malik imamu daril hijira su imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a su imamu shafi'i rahmatullahi alaihim su imamu abu hanifa ba a taba samun wani ya karanta qur'ani ya gama ce sadaqallahu alazim ba sai malam yace lauka na khairan ma sabaquna ilai. in dai da faɗan alkhairi ne wallahi waɗannan ba mu isa mu riga su aikatawa ba a ce ga wani alkhairi ya zo ka riga annabiyinsa ka riga sayyidina abbakar ka riga sayyidina umar ka riga sayyidina usman ka riga sayyidina aliyu ka riga imamu malik ka riga imamu shafi'i ka riga imamu ahmad duk waɗannan wani alkhairi ne su ba su fahimta ba ma kai sai ka aikata da Allah ya maka ma'ana a ce alkhairi ne in kai bismillah to su kowa ya bismillah karanta qur'ani tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam har waɗannan su imamu malik in ka ce kuma magana ne akan a'udhu billahi duka sun ya tabbata amma wannan ba su yi ba kula ga wannan sai ya ce wannan bai tabbata ba waɗanda suka kirkiro bidi'a ya ce suna dogara wani lokaci da isu ma aya ce ta ƙur'ani kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran aya ta saba'in da biyar da Allah ya ce kul sadakallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan sai ce amma ai ba cewa aka yi ku a karanta qur'ani ba Allah ya kawo labarin banu isra'ila ne da ya fara daga qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin man iftara ala allahi al-kadhiba min ba'di zalik fa ulaika humuz zalimuna banu isra'ila ne Allah ya ce musu kaza halal ne in bai ba sai su ce kai haramun ne idan wani abu Allah ya ce haram ne sai su ce kai muna son sa yanzu mun mai da shi halal sai Allah ya ce wa ya ce ku yi wannan Shi ne sai kawo magana ta daga cewa kulfa a fa'atu taura ta fatiluha in kun ce halal ne to ku zo da a taura ku karanta ku gaya mana ina Allah ya ce halal ne in kuma kun ce kaza haramun ne ku zo da a taura ku ce ga inda Allah ya ce haramun ne Shi ne a cikin ayar Allah ke cewa babu wanda ya kirkiri karya ya jingina zuwa ga Allah face yana cikin mutane azzalumai sai Allah ya ce kawai kar ku rika canja hukuncin Allah ku ce Allah ta'ala ya faɗi gaskiya a duk abin da ya faɗa kar ku canja Shi ne ku ce Allah ya faɗi gaskiya duk abin da ya faɗa sai ku ce gaskiya Allah ya faɗa sai ku zo ku bi tafarkin babanku Ibrahim kar ku riƙa bin sarri. su kaga ai annabi da ya zo bai ɗauki ayar sai ce ce lalata alazim kana ƙur'ani ba ya zo ne kan da sai ce ga ma'anarta mafhum tayyib kaga ke da wannan bai zama hujja ba so da wannan sai ce ba a taba samu ba inda fassaran ayar ne da annabi shi zai fassara in ya kammala karatu sai ce sadaqallahu alazim in ba haka ba za a samu abubakar ko umar ko usman ko aliyu radiyallahu anhum sun yi ko su imamu malik sun yi amma duk ba a samu ba su ne alqurun almufaddala karnunnuka masu falala dukkanin su waɗannan karnunnuka babu wanda ya aikata daga baya baya baya bayan na aka fara aikatawa so sai zama a cikin abin da aka kirkira ba ma tsofin kirkira ba ne sabi ne don kirkiransu 'yan shekaru ne takaitattu da suka gabata amma duk zamani mai falala ba a yi ba shi sa za ku ji aran ma idan ya karanta shi ma baya yi sannan idan ko mutum ya ce yanzu misali an fassara wata aya sai ta shiga jikinka sai ka ce kai sadakallah Allah ya faɗi gaskiya a cikin magana laifi ne ko ba laifi ba wannan shi ba laifi ba ne kawai an faɗi aya sai ka ce kai Allah ta'ala faɗi gaskiya wato kana nuna ƙara imani da ayar kawai a cikin taɗi nan ma ba kullum ba wani lokaci sai ka ji abin ya taɓa ka mu'jiza sai ka ce kai Qur'ani gaskiya ne Allah ya faɗi gaskiya a cikin magana wannan ba laifi bane saboda akwai hadisi na Bukhari da Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake tare da yake gabatar da khutuba haka akan mimbarinsa sai alhassan wal husaini jikokinsa suka shigo masallaci suna shigowa sai sa ya wurin su suka zo ginda mimbari sai sauko akan mimbarin ya bar khutuba sai ya dauke su yana daukan sai ce kai sadakallah innama amwalukum wa auladukum fitna sai ja aya suratul tagabun ta sha biyar din nan sai ya ce ku da ku fitna ne ka duba ina khutuba yaran nan sun zo sun yanke mini to da wannan malamai suka ce in a cikin tadi ne ka faɗa a nan manzo Allah ce kawai sadakallah ya ce kai Allah faɗa gaskiya yau ya tabbata dukiya da 'ya'ya fitina ne amma kar a da shi wai ibada ce kullum aka tsaya ka duba da sai ce Allahul azim wannan ba a samu ya tabbata a sunna ba wallahu ta'ala ala wannan ya kara tambaya malam menene ingancin a sannan kuma malam don Allah waɗanda surori ake sanya waɗanda surori ne suka sanya fiyayyen halitta yi furfura a jikinsa ina ga wannan mun taɓa magana a kai akwai hadisi riwaya na imam a turmizi da sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai ya inganta cikin sahihu turmizi. manzon Allah ya ce ni hudun wa akhawatuha suratu hudu da yan uwanta kawayenta sisters dinta sun sa na yi furfura wadanne ne kawayenta kaga na farko suratu hud na biyu suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a sai na uku suratul mursalat sai na hudu amma ya ta sa'alun sai na biyar idan shamsu kuwirat waɗannan su ne surorin da ya karanta yana karantawa saboda magana da suke akan kiyama ya kirgita sai aka ga furfura sun fito a jikinsa take sallallahu alaihi wasallam kawai karanta shi saboda tasirin qur'ani kawai sai ga furfura a jikinsa har sai ina baka cewa kai shifta ya rasulullah manzo Allah mun rabu da kai lafiya ji yanzu ga mu zo da furfura yace wallahi surorin kiyaman nan na karanta kawai sai gashi na ya canja fari Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya samu gama da filin kiyama lafiya Allah ta'ala ya samu a cikin wadanda za su wanye a wannan wuni din Allah ta'ala ya samu wani lafiya a rama aya ta 149 insha Allah ta'ala Afuwa. gabanin nan ana tunatar da ni akwai program a aminci radio kano daga 103.9 fm 12 zuwa karfe 1 na rana an samu wanda ya dauki nauyi wai sunansa shehu abdullahi dan kwallon sufa eagle ne ya dauki nauyin tafsirin to shine ake so na fada to ga dan kwallo ya dauki nauyin tafsiri amma wani yana nan yana da yana shake da kudi amma bai taba tunanin ya dauki nauyi ya kai tafsirin garin su a saka ba amma ga dan kwallo shehu abdullahi dan kano ya dauki nauyin tafsiri ya sa a rediyo wai dan a raka ilmantar da mutane babu mamaki akwai yan kwallo da yawa a duniya da suka yi wa musulunci hidima a tarihi in ka rayu a turai za ka san akwai yan kwallo da dama da suka yi kwallo a europe sun gina masallatai sun sai fili an yi masallatai sau da dama kamar akwai frederick canute masallacin da ke sevilla shi ya dauki nauyin wannan masallacin in ka je ka garin barcelona akwai masallacin da sa'idu kai ta dan mali shi yasa aka yi masallacin in ka je newcastle akwai masallacin da aka yalwata su demba ba 'yan kwallon newcastle da suka dauki nauyi so duk in ka je haka germany za ka samu da dama 'yan kwallo sun yi da idan mutum ya yi kwallo ya zama man of the match mai ake bashi giya ake bashi akwai dan cote d'ivoire nan abricos ya haya ture ko shi aka ba wa giya ya ce baya so addinin sai hana daga nan aka daina ba da giya sai dai a baka dan karamin kofi so daga yanzu sai zama sunnar yan kwallo ne in ka zama man of the match ba a baka giya a premier league sai dai a baka kofi saboda wani musulmi ya zo ya hana a kan su demba ba da sauransu aka fara bude masallaci a newcastle a gindin stadium saboda wanda ya zo ya yi sallah <laughs> wannan misalai ne kawai yaran ma bismillah ba maganan kwallo muke ba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نازل تنفأر ما يزلك آية ina ga 149 ne aran ma kai mu 150 saboda farkon su iri ɗaya ne kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbik وما الله بغافل عما تعملون بسم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا نتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما ما لم تكونوا تعلمون ومن حيث خرجت تكو إنا كفتو فولي وجهك كفسكن تد فسكرك شطر المسجد الحرام بانغرا وانا مسلاتي مي الفرما wa hu lal haqqu min rabbika lalle wallahi wannan gaskiya ne daga wurin mahaliccinka wa mallahu Allah bai kasance bi ghafilin mai gafala ba amma ta'amaluna daga abun da kuke aikatawa ku masu imani zai saka muku ko kuma amma ya amaluna a wata kira'a abun da suke aikata su al yahudu na aibata ku akan canjin alkibla da aka yi zuwa ga dakin Ka'aba wannan aya na da alaka da aya baya mun fassara kusan the same aya a baya Allah ya ce wa min haithu ta ko ina ka fito min harafin jarri ne amma haithu bai dauki jarra ba bai dauki kisra ba kenan ko saboda a ka'idan malaman na hau haithu ana kiransa mabniyun ne ala kullum akan dhamma yake zama ko da abun kisra ya rigaye shi ko fataha ya rigaye shi ko yayi ne ne yana zama da rufu'a ne kamar yadda ibnu malik rahimahullah ya kawo cikin alfiya to da haka sai a ce wa min haythu ta ko ina kuka fito iya nufin zarfin zaman da zarfin makan ta ko ina kuka fito sallah ta kama ko kuma a wuri ta kowane gari kake lokaci ya sallah ya kama kharajta ka fito kana tafiya a matsayin madafi ko ka fito daga gida zaka tafi wajen aikin ka ko zaka je kasuwa sai sallah ta kama idan za ku tsaya sallah a masallaci ne ko a ofis ne ko akan hanya ne fa walli wajhaka shatar al-masjidil haram sai ku fiskanci bangaren masallaci mai alfarma ba sai masallaci ba a ko ina sallah ta gama aka ce fawalli waje aka fiskantar da fiskarka ka jibinci ina kaga fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ayyuhal muslim ya kai musulmi ka fiskanci shatara ai al jihata bi ma'ana fawalli waje-haka jihatal masjidil haram ka kalli bangaren masallaci al masjid mun yi bayani almasu shine wajen da aka gina shi dan a rika sujada a cikin sa makanul ladhi uidda lis-sujud sannan almasjad aiwa ainihin sinin din fataha a ce jimun fataha a ce masjad ya zama mawdu'us sujud so da kan kace masjid huwa makanul ladhi buniya lis-sala ay lis-sujudi fihi li'anna as-sujud juz'un min as-sala Wa وإذا قلت المسجد وهذا يراد إلى نفس المكان الذي يسجد عليه shine wurin da ake sujada a kansa mafhum tayyib haka wa min haythu kharajta ta ko ina ka fito kana afirka ne kana turai ne kana asia ne kana middle east ne kana america ne kana ko ina ne fawalli wa haka sai ka duba to ina ne alkibla shatar masjidin haram kawai bangaren masallacin nan alharam wanda yake mai shine almuhtaram saboda alharam daga alhurmu ne bi ma'ana almane wanda a cikinsa ba a aikata wasu abubuwa hatta garin da yake ciki ba a wasu abubuwa so masallaci da yake mai alfarma da ake girmama shi kaga kenan yanzu an dora mana aiki daga sallah ta kama mun je gona ne muna tafiya ne muna cikin jeji ne muna birni ne muna cikin jirgi ne ina za mu sai mu gane ina ne bangaren alkibla shine aiki na farko da ke kanmu fawalli waje haka shatarar masjidil haram wannan ya sa tun a da malamai suka yi ta kokarin bincike ta ya ake gane alkibla idan muka duba imam ibnu kudama rahmatullahi alai cikin littafinsa na almughni juz'i na biyu shafi na ɗari da biyar yana cewa wannan fa yana magana wajen shekara 800 da suka wuce ya ce idan kana son ka gane alkibla kana iya aiki da rana amma na farko abin da ke kanka sai ka gane a garin gabar ko yamma ko kudu ko arewa ne alkibla idan alkibla gabar ne a garinka to sai ka duba inda rana ta fito nan ne gabar idan alkibla yamma ne a inda kake saboda kiran garinka na gabar da alkibla to idan rana ta fito ta gabar to sai ka juya mata baya shine alkiblarka ya ce idan inda kake alƙibla arewa ne to idan rana ta fito ta gabar ya ce sai ka saka alƙibla ainihin gabar ɗin a hannun damanka to in ka kalli nan shine alƙibla idan garin da kake alƙibla aka ce ainihin kudu ne idan arewa ne sai ka saka mafita rana a dama idan garin da kake aka ce alƙibla kudu ne aikin ka shine rana na fitowa sai ka ce to yanzu sai ka mai da hannun hagunka bangaren inda rana ta fito to inda ka kalla shine alƙibla to kaga da rana suke kula da fitowanta da faduwarta sai su gane ina ne alkibula bayi ga wannan ana samun rikicin gane alkibula daga gari zuwa gari wani ce kaɗan karkace kudu kaɗan a ɗan yi arewa kaɗan wannan ana samuwa ko abuja na san ana bugawa akwai masalatin da wannan har da kuwa an yi an ba wa hamata iska wanda babu dalili wannan ya sa musulmai astronomers da suke da ilimi na astronomy suka yi ƙoƙarin gane ina alkibla take yaya za a gane ta da rana sai suka ce kana iya gane alkibla ko ina kake a duniya ka gane direction din alkibla babu karka cewa ko kaɗan sau biyu a shekara amma daga fitowar rana suka ce ba ina magana akan tafiyar rana rana ko ƙasa ke tafiya ba wannan sai mun samu gaba saboda matsala ce da malamai sun kara juna ilimi shin rana stationary body ne ko kuma tana tafiya shin wannan kasar da muke kai kana zagawa ko a tsaye take sai mun samu gaba sai kowa ya jira insha Allah ta'ala suka ce to alakar da ke tsakanin ƙasa wannan duniyar da muke ta da rana ita ta rana da duniya suna iya haduwa sau biyu a shekara a daidai kan ɗakin ka'aba saboda kamar yadda muka sani akwai winta da soma da ke nuna alaƙar tafiyar rana da ƙasa to ita ka'aba tana ɓangaren arewa ne na equator saboda akwai alakar tafiyar rana da ƙasa ta ɓangaren north na equator da kuma south na equator to ita ka'aba tana ɓangaren arewa ne da equator sai suka ce idan aka sau ranar 28 ga watan mai sun yi aiki da shi saboda hijira kalanda na caccanjawa ranar 28 ga watan mai kwana uku da ya wuce kenan ko? ran litinin daidai karfe tara a gmt greenwich mean time daidai karfe tara da minti sha gmt time a daidai lokacin to rana tana daidai kan saitin ɗakin ka'aba ne in ka fito on 28 of may by karfe tara da minti sha na safe am inda ka kalla ka ga rana to daidai saitin ka'aba take so daga garinka za ka gane wannan shine a lokacin da suke haduwa na farko a lokacin dawowa kuma suka ce yana faruwa ranar 16 ga watan julai daidai karfe 9 da minti bakwai daidai a lokacin ma rana na daidai setin ka'aba ne kanta da ke daidai kanta so daga ko ina kake in dai akwai rana a garin in ka fito to nan ne daidai inda ko ka samu nan ne setin ka'aba to shine ka gafa walli waje haka shatar al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara sannan a bangaren november da january shi kuma shine directly opposite din ka'aba rana take idan ka zo ka fahimci ranakun kuma a nan to sai ka juyawa in ka kalli ina rana take to opposite ɗinta shine daidai ka'aba an fahimce ni kuwa <laughs> <laughs> gmt time ne wannan amma mu a yanzu muna gaban gmt da awa daya wannan bayanin na da muhimmanci yanzu daidai yanzu muna karatu karfe nawa yanzu kaga muna yanzu nan biyar da biyar da arba'in da biyu haka ko ko biyar da arba'in mu bashi haka to yanzu gmt hudu da arba'in ne a daidai yanzu so haka tun da an ce ran ashirin da takwas game. karfe tara da minti nawa karfe tara da minti sha takwas to mu zai zama karfe goma da minti sha takwas to a lokacin shine daidai lokacin sallan azahar a yana a baka kenan saboda zai zama sha biyu da minti sha takwas a wannan lokacin azahar take shiga su kaga na biyu ko muka ce ran yaushe sha shida ga julai daidai karfe tara da nawa tara da minti sha bakwai to a nan zai zama goma da sha bakwai to waɗannan su ne yadda musulmai astronomers suka ce daidai lokacin da rana ke kan ka'aba inda ka fahimci alkibi inda rana take to daidai inda ka ɗauki alama to shine ka'aba baya ga haka na uku ana iya gane yanzu akwai applications akwai ilim muslim pro da makamantansu wasu apps ne akwai wanda suna bada alkibla daidai akwai wanda suke shirme kuma so dole sai ka tantance a wuraren da ka sani suna aiki akwai kuma su sharaɗin su sai da intanet dole sai ka identify location ɗinka a wurin ka gane ina ne location tukuna sai ka nemi direction na alkibla a cikinsu akwai da dama da shirme ne wani ma zai baka daura da alkibla sai ce ta ce alkibla amma kuma ana samun wanda suke kwatanta daidai da. kamar muslim pro wanda wasu 'yan pakistan suka yana daga cikin da suka fi kowanne daidai wanda nake ga aqrabu ila sawab amma shi ma ba kullum yake iya barwa daidai yadda ake so ba amma sau da dama ana dacewa da shi wallahu ta'ala alam wa innahu lal haqqu min rabbika wa innahu lalle shi lal haqqu wallahi shi din gaskiya ne in an ce al haqqu shine ash-shay'u thabit abin da yake tabbatacce sai a ce al haqq as sidiq sai a ce gaskiya al haqqu sai a ce abu tabbatacce wa innahu lalle shi lal haqu wallahi tabbataccen abu ne min rabbika daga wurin mahalicinka me kenan canja alqibla da akai abu tabbatacce ne a wurin Allah haka Allah ta'ala ya zaba maka zuwa ga alqibla da tafi falala kuma sai ce min rabbika in aka ce rabbu sunan Allah iya dauke da abubuwa guda uku shine shi al ne shi na farko alkhalik ne na biyu almalik ne na uku almudabbir ne waɗannan abubuwa guda uku su suke fassara ma'anan rabbu Shi ne Allah al-khaliq shi ya halicci komai na biyu al-malik komai mallakarsa ne na uku al-mudabbir shi yake juya komai yadda yake so yanzu ranar da muke gani baiwar Allah ce mu bayan Allah ne gini da dutse duka bayan Allah ne saboda shi ya halicce su shi ya mallake su kuma shi yake juya su yadda yake so wannan shine ma'anar rabbu shine fir'aun yace qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shi ya halice sammai da kasai da abin da ke ciki shi ya mallaka kuma shi yake juyawa shine fassarar da annabi Musa ya bashi kuma da wanda muke karatu alhamdulillahi rabbil alamin to in kace rabbu kana nufin ba wai ubangiji kawai da muke fassarawa ba sai kace rabbu shine mahalici mamallaki kuma mai jujjuyawa mafhum tayyib saboda fasara da rabb ubangiji sai kaga ya takura ma'anar amma an kace rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir mahalicci mamallaki mai jujjuyawa wamallahu mallahu Allah bai kasance bi ghafilin wannan ba'un din a wurin malaman nahawu za'ida lit ne kawai sai aka ce wa mallahu bi ghafilin Allah bai kasance mai gafala ba kwata kwata na tabbatar da maganan mai gafala ba amma ta amaluna daga abin da kuke na hakuri ku musulmai akan tsangwamar da yahudu ke muku akan canjin alkibla shine ku musulmai da ku ake magana ta amaluna ka ce ya amaluna kamar da ya tabbata wata kira'a shine Allah bai gafala ne daga abin da su yahudu suke na tozarta ku ba da yahudu da mushrikai da munafukai waɗannan guda uku duka sun aibata manzon Allah da sahabbai akan canjin alƙibla mafhum tayyib na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث تكوئنا كفتو فولي وجهك كفسكا تد فسكا شطر المسجد الحرام زوى بنجر مسلاتي من الفرما wanda yake masallaci mai daraja wa haithu ma kuntum ta ko ina kuka fito fa wallu wujuhakum shatara ta ko ina kuka kasance ku fiskanci bangaren sa li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun don kada mutane ya zama suna da hujja a kanku illa alladhina zalabu minhum sai dai kuma banda wanda suka yi zalunci a cikin su su azzalumai ko an ba su hujja ba sa gamsuwa fala takshawhum Allah yace kada ku ji tsoron waɗannan azzalumai din wakhshawni ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum kuma da sannu zan cika ni'imata a kanku wala kun kuma ana fatan ta ta duna za ku zama cikin mutane wanda suke shiryayyu ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin mutane shiryayyu wa min haythu ta ko ka fito wa min haythu ta ko ina kharajta ka fito kaga haythu nan iya nufin zarful makan gabar da yamma kudu da arewan duniya ko ina ka fito fawalli waje haka ka fiskantar da fiskarka shatar al haram anan an kira fiska malamai suka buce saboda muhimmancin fiska fiska ita tafi nuna ina mutum ya fiskanta misali zai wahala ka juya ta baya ka ji daɗin juyawa amma bisa ga ɗabi'ar mutum idan zai kalli baya yake yi sai ya juya da jiki shi sa manzo Allah in aka kira shi ta baya zai amsa baya juya kai idan zai juya sai dai juya jikinsa gaba daya sallallahu alaihi ba zai juya kai yana kallon baya haka baya yi sai dai juya da jikin gaba daya saboda me saboda ka'ida ana so inda fiskar ka ke kallo ya zama gaban ka nan kirjinka cikinka gwiwanka suna kallon wurin shi yasa baya juyawa da kai shi yasa aka ce fa walli haka ai kaga ba da fiska kada yake sallah ba amma sai aka kira fiska saboda bisa ga ɗabi'a inda fiska ta kalla nan jikin yake kallo shi yasa aka ce fa walli waje haka don ka fiska da da muhimmanci don ita ce a inda ake kallon tafi ko ina muhimmanci a zahirin jikinka mafhum da aka sai ka fiskantar da fiskar ka shatara ai jihatal masjidil haram bangaren masallacin nan mai alfarma wato ɗakin ka'aba sai ka fiskanci wurin wajen fiskantar alkibla malamai suka ce na daga cikin fa'idarsa shine yana nuna mana unity haɗin kai haɗuwar zuciya ta musulmai yanzu duk musulman duniya sama da mutum biliyan biliyan biyu duk wanda zai yi sallah yaro ne ko babba namiji ne ko mace wanda ke da shi ko wanda bai da shi mai arziki ko talaka mai mulki ko wanda bai da mulki ustazu ko ba ustazu ba ko ni ga zai sallah ina ake kallo ka'aba kaga wannan kina maka unity haduwan al'umma wannan yana na mana ba wai kawai fiskar mu ta kallurin ba a'a ana so hatta zukatan mai zama ya fiskar kallurin kuma yana girmama wurin shi yasa idan kana da imani zaka ga kana kishin ka'aba kaga wani barna ya faru a wurin ba ka so kaga wani abu ya faru da ita saboda me saboda addininka ya mutunta ta kuma ita ce alƙiblarka idan kwa za a waye gari kuskure ma ya faru wani na shugabanci a wurin ya ɗanyi kuskure sai ka ji ba ka jin daɗi me saboda iya da kusanci da ka'aba kuma iya da mulki a wurin ba ma so mu ga kuskure saboda me saboda muna ga yana wakiltan addini amma yanzu wani burinsa sa ce ba ta rushe kuma in kai magana zai ce shi ma musulmi ne wani so yake a kwafsa wata barna a wurin ya ji daɗi saboda mai a ce ai kowa ma ya kasa Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shi yasa ɗakin ka'aba a baya ai an yi niyyar rusa shi a cikin hadisi na imamul bai rahimahullahu ta'ala da sheik arnaud ya ce hadisi ne hasan manzon Allah yake cewa istamti'u bi bait faqad hudima marratayn wa yurfa'u fi thalitha manzo Allah ya ce ku mori ɗakin ka'aba morewa iyaka kowa ya mori rabansa a tarihi sau biyu ana rusa ɓangaren ka'aba amma a karo na uku idan za a rusa to Allah zai ɗauke kayansa shi ne wanda yake da mana akwai ran da za a waye gari a duniya babu ka'aba Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin wannan irin lokuta din shine zai zama cikin ƙasa ya fi doron ƙasa alheri a ce baka duniya ya kuma ka alkhairi idan kana duniya ka ce Allah ya ɗauke ka'aba to mai kuma ya saura maka a rayuwa kisa nabi ya ce ku ji daɗi da shi yasa an ka samu dama na aikin haji ko aikin umra kada asusu ya hana kai kada kokarin sai ka gina gida ya hana kai dan tattara kudin ka ko albarkar noma da kai ka je ka yanzu ga fulanin kauye arewa sun zama manyan manoma in ga an cika gida da bayan haji sai kashi casain cikin dare fulanin kauye ne manoma ne sai ka je ka yanki gona ka yi noma ka haɗa kuɗi ka samu miliyan biyu ko uku sai ka zo ka biya kujera sai ka je ka yi aikin haji da ilimi sai ka dawo shikenan ka sauke farali amma ka zai kana tunanin sai na gina gida sai na sai mota kaza a ah, to wannan haji Allah ya farlanta maka mota gida kai ka farlanta wa kanka sahabbai da so kuma zuwa ga Allah ba su mallaki mota ko gidan ba amma sun yi aikin haji kar mu yadda abin da mu muke da kwaɗayi ya fi abin da Allah ya farlanta mana muhimmanci yau mutane da dama wani har gidan zai gina na miliyan biyar bakwai goma zai sayi motar miliyan biyu ko uku yana shiga amma bai aikin haji ba wai sai ya gama waɗannan sai ya zo aikin haji fa inna lillahi barna ai ta tabbata barna ta tabbata wai gina gida fi aikin haji muhimmanci a wurin ka ko sayin motar shiga kana shiga motar miliyan uku amma aikin haji ba kai ba wanda ba fa farali ne kadai ba a'a rukuni ne a cikin rukunan musulunci ginshiki ne da addini yake dora a kai bari ka ƙi kuma Allah ya baka tsawon kwana kuma a ɗauke abin baka yi ba kuma ka je filin kiyama a tambaye ka ka san me za ka faɗa don haka wa min haythu kharajta fawalli wajhaka Shadar al-masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum Shadara. wannan aya ta maimaitu sau uku a wuraren nan an maimaita sau uku an maimaita aya ta 150 an maimaita aya ta tara, sannan idan ka dawo daga baya an ƙara maimaita ta aya ta 144 duka wannan tsakani an maimaita sau uku malamai suka ce idan Allah ya ta maimaita aya ɗaya a maimaita a maimaita a maimaita akwai manyan darussa kamar haka darasin farko shine ana gaya maka saƙon da ake gaya maka muhimmi ne wannan ke bayyana maka ka'aba muhimmin al'amari ne sannan fiskantar ka'aba a yi sallah babban al'amari ne wanda yake na maka ka'aba tana da muhimmanci a wurin duk wanda ya da Allah ya kuma zama shi musulmi ne shi sa ake ta maimaitawa maimaitawa ana na maka wannan saƙon ana maimaita shi li ahammiyatihi ne don muhimmancinsa na biyu kuma ana taukidin sako ne wato karfafa sakon emphasis ne na wannan sakon wato gina fuskantar alkibla a yi sallah al'amari ne da duk wanda ya ki fuskantar alkibla ya yi sallah ya kalli wani bangare ko ya yi sallan sai mu ce zero da gangan ka a ce ka ce kai za ka kalli arewa kai sallah ga alkibla ka ce ba za ka yi ba sallan ta yi ina za ta je ta wallahi sallar koyan ya ba za ta je ta ba ba inda za ta je in ka kauce alƙibla a kuskure wannan mun yi bayani amma da gangan ka ki in kai sallar babu ita in kuma ka ce nan ne ka kamar alƙibla to kuma canja shari'ar Allah na kuma hatsarin ma ya fi girma akan rashin bin umarnin shine mutum ya haramtar da abin Allah ya halatar ko ya halatar da abinda Allah ya haramtar so da haka wannan maimaita aya sau uku na nuna mana muhimmancin saƙon yana kuma karfafa sakon da ake karantar da mu sannan na uku kuma yana isar da sako zuwa ga alyahudu da suke ta aibata manzon Allah da mushrikai da suke goyon bayan su da munafukai da kuma suke hada baki da su cewa fa wannan Allah ya canja ko za ku mutu ba za a da a kalli masjidul aqsa ba ba za a kalla to wannan sune sakonnin da ke cikin maimaici da aka yi a nan akwai ayoyin da aka maimaita sau da dama a qur'ani shine a nuna wa waɗanda suke makiya ko me zai faru ba za a canja ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban eh, wa yau mai idhil mukazzibin za ka yi ta maimaita su bayan ayoyi a wasu zaɓuɓɓun surori wanda kina maka wannan abun ba koya ya za a yi ba za a canja ba Allah ta'ala ya taimake mu sai ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun an zaba muku ka'aba din nan ya zama alƙiblar ku kuna sallah kuma nan kuke fiskanta ku yi addu'a dan ko yana daga cikin ladabin addu'a idan akwai hali za ka yi to ka fiskanci alƙibla ba wajibi bane amma za ka addu'a yana cikin ladabin ainihin addu'a shine in akwai ikon fiskantan alƙibla to ka fiskanci alƙibla kai addu'a din to sai Allah ya ce Allah dan kada ya kasance ya kuna linnasi ya zama akwai ga mutane alaikum akan ku hujjatun wata hujja Shi ne gurɓatacciyar hujja batila kenan hujjatuhum bahidatun kenan ka kawo aya a rama sai ka shirya li'alla ya kuna linnasi don kada ya zama akwai ga mutane li'alla din nan a rubuce kalma ɗaya ne amma a ƙa'idan na hau kalma uku ne a cikin li'alla saboda ai kalimatu salasatu anwa ismun wa fi'ilun wa harfun to in ka ce li yana zaman kansa ne lamu ta'alil ne zai bayyana hukunci a gaba akwai Allah da alifun da nunun nunun ya shiga cikin la an yi sa. li Allah kaga an samu an ga lamun ga an sai kuma la la din kuma lamun nafi ne na korewa so kaga uku ga li na ta'alim li ta'alil ga an sannan kuma ga la so za ka iya rubuta lamun li sai an kuma alif da nunun sai kuma la to sai aka hada su wuri ɗaya li Allah amma in ka zo li irabi dole sai ka mace lidin alil ne an din kuma tana yi wa fi'ili mudari'i nasaba ko ga kuma la lamun nafi ta korewa to sai ka ce kaga yakuna ya zama fi'ili mudari'i mansubun bi fata li ish li an wannan ke bayyana maka shiga lamun nafi tsakanin harafin nasaba da fi'ili baya hana harafin nasaba ya sanya nasaba sai wuce kaga ga la tsakanin an ba a ce ai ya kuna ba sai aka ce la'alla Allah ya kuna amma duk da lana tsakani bai hana a samu fata akan ya kuna ba li Allah ya kuna linnasu nasu don kada mutane su samu hujja akan ku musulmai mutane na farko su ne yahudawa da sun samu hujja akan manzon Allah gabanin a canji alkibla yanzu kuma hujjar an kwace sai su ce ya ji hadu dinana wa yattabi'u kiblatana to mun ga dai Muhammadu da sabon addini yana nan yana musanta addinin mu amma an ya tashi sallah sai ya fuskanci alƙibla mu baitul maqdis kaga suna kafa hujja a kansa yana me yana kin addinin su amma kuma yana me yana kallon alkibla tare da fa ya amince Allah ya turo littafi ya turo annabi Musa ya bashi attaura amma hujjarsa akan su ne wannan shari'a ta yi expiring yanzu qur'ani ne yake da validity shine amma duk da ce to ka zo kana da cewa addinin mu ya expiring kuma alkibla mu kake kallo yanzu da aka canja aka kalli ka'aba an kure su ko ba a kure ba shikenan hujja ta kare musu na biyu kuma suna yawan magana a kansa sai su ce yadda'i millata ibrahim wa yukhalif qiblatahu shi ya zo ya ce na kan tafarkin ibrahim ne babansa ibrahim addinin ibrahim yake kai amma kuma alkibla ya binta ibrahim ya saba mata to kaga yanzu ya dawo kan alqibla ibrahim kuma yana kan addinin ibrahim alaihi salam to shine li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun yanzu ana canja shi kenan hujja ta kare musu ba su da wani bakin magana Allah ta'ala ya saukar da wahayi ya canja maka alkibla kuma sai ya ce hujjatun hujjarsu sai ka ta bin kira wannan ke bayyana maka akwai hujja sadika awi sabita akwai hujja batila akwai hujja ta gaskiya akwai kuma hujja ta barna to hatta barna sunansa hujja misali yanzu Allah ya ce wa annabi Adam ya ce wa ma'ainihin mala'iku su yi sujada ga adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina an tambaye shi me hana ka sujada sai ce ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu homin tin ai hujja ce amma a shekenan ba kowace hujja ake karba ba shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin mu koda cikin suratul shura aya ta 16 akan batacciyar hujja walladina yuhajjuna walladina yuhajjuna fillahi استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له waɗanda suke jayayya cikin al'amarin Allah bayan an riga an amsa Allah ya yi doka an bi sai wani tsaya musu Allah ya ce hujjatuhum da hibatun hujjar su batacciya ce kaga kenan Allah ya kira hujjar batacciya so kaga anan sai ka ce li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun ma kauni hujjatihim da hibatun tare da hujja ta su lalatacciya ce ashe akwai hujja tabbatacciya akwai hujja lalatacciya ko kotu za ka ji akwai abin da ka kai evidence a ce kai wannan evidence bayi da karfi hujjar ba ta da karfi yayi ba dalili ba ne a shi akwai hujjar da ake karba a kowace ba a me ba a karba shi yasa ko da circumstantial evidence hujja ce amma aka samu hujja kai tsaye kuma tana hana circumstantial evidence zama hujja circumstantial evidence ne hujja ta karina babu evidence in wane yayi amma akwai hujjar da ke nuna akwai kusancin shi yayi wani mutum ne ya fadi a nan a bakin hanya sai kaga jini na zuba a jikinsa an farka shi da wuka kana matsa gaba sai kaga wani mutum da kuma wuka da jini a jiki yana gudu yana barin wurin tunaninka da farko ya kashe shi mai wuka a hannunsa wani mutum ne tun da kake akar makalla ne baka taba ganin kansa babu rawani ba sai kuma kaga wani mutum da rawani a hannu ga kuma wani a kansa yana gudu sannan shi wannan da ka saba ganin kansa babu rawani yana bin wacce ba ni rawani na shi kuma yana gudu ga dai a hannunsa ga dai a kai wannan circumstantial evidence ne in kana da iko sai ka kwace ka bashi kayansa <laughs> shine lauyoyi ke cewa circumstantial evidence amma ko shi da aka samu hujja kai tsaye wacce take evidence kuma ba aiki da circumstantial evidence shi yasa akwai inda manzon Allah ya karbe ta da aka saukar da wahayi sai Allah ya canja ta a inda babu hujja ne ake karba da circumstantial evidence na'am sai Allah ya ce da haka hujjar su barnan ya ci lalatacciya ne illal ladina zalamu minhum sai dai illa din nan bi ma'ana lakin illa istithna'i ne magana mafi inganci istithna ne munqati ba muttasil ba illal zala zalamu sai dai lakin ladina zalamu minhum amma fa waɗanda suka yi zalunci a cikin su duk ƙarfin hujjar da ka ba su ba sa yadda da ita ba su ce mu ban bai da canji aljiblan ba shine illal ladina zalamu minhum wato wannan ke bayyana maka zalunci na kai mataki na kin gaskiya na duk karfin hujja a duniya wani na iya juya mata baya duk karfin hujja duk yadda kai ka bashi dalili sai ya juya baya ko a zamantakewa na aure akwai mata masu wannan siffa akwai mazan da ke da wannan duk hujja da matarsa ta bashi ba zai yadda da ita ba a ah, hannu ni ban yadda ba wallahi ban yadda ba akwai matan da ke da wannan duk hujjar da miji ya bayar ba ta yadda ba to wannan duk mai wannan siffa zaman aure yana da wahala da shi in namiji ne akwai wahala in mace ce akwai wahala zaman aure yana zama mai sauki ga mutumin da aka kure shi da hujja sai ya ce sami ina wa ata'ana ba kasa bane idan iyalinka ta baka hujja da fina karfi zai ka ce Allah ya saka miki da alkhairi wani idan aka kai shi bango aka danna sai ce to wai sa kya islamiyya ba ni nake biyan kudu makarantar ba yanzu ki daina Bari ma ki zo ki min wa'azi maimakon ya gode wa Allah ya samu mai wa'azi a gida za a ja masa aya da hadisi to sai hau kujeran naki veto power to yanzu islamiyya ma za a daina biya yanzu ki zauna ba sai kin je makarantar bari ki musu ki ji ki shi ka fara islamiyya to wannan ba a haka shine illal ladina zalamu minhum shi ne idan zalunci ya kai iyaka son rai ya kai iyaka don ma'anan zulmu shine wazu ushe fi gairi muhallihi waɗanda zaluncin su yawa wajen sanya abu a gurbin da ba nasa ba duk ƙarfin hujjar da aka ba su sai sun yi inkari shi yasa malamai sukan ce idan ka kamanci mutum ba gaskiya yake nema ba ko jayayya da shi kada ka yi gara ka yi taltalin yawun bakinka da numfashinka kai ta istighfari ya maka ana mujadala ne da mutumin da yake neman gaskiya ya bi wanda ya bayyana karar baya neman gaskiya da Allah kada ka bata lokaci da shi shi sa a ka'ida ba a yin wannan wannan ladabi ne na mujadala munakasha ilmiya munazara mutumin da ba gaskiya yake so ba daga ka ba da hujja bai fahimta ba sai ka rabu da shi saboda mai akwai jama'a da duk yadda aka ba su hujja ba sa karbanta kuma su yahudu idan aka kai su bango iyaka suka fahimci yanzu a wannan majalisin an kure su saboda illallazi na zalamu minhum sai su wayi gari sai su ce maka to yanzu mun yadda sai su ce manzo Allah to yanzu mun shigo musulunci amma a time da suka ce sun shiga musuluncin a zuciyarsu sun san ƙarya suke kafirci ne a zuciya din a ramma duba ko suratul ma'ida aya ta 61 wa idza ja'ukum qalu amanna وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ hmm. Wata magana sai Ƙur'ani, wa’iza jaƙoƙon in suka zo muku kuka kure su da hujja, kanu amanna da suka ga an kai su bango sai su ce sun yi imani. amma Allah ya ce wa qad da bil kufuri shigo wanda suka yi cewa mun yi imani sun shigo da kafircin su a zuciyarsu shine da kafircin suka shiga kuma sun fita da kafircin wato sun shigo musulunci amma da kafirci a zuciyar qad da bil kufuri wa hum kadi kharaju bihi da shi suka fita suna shigowa sun shigo da kafirci sun fita da kayansu wato kenan sun shigo musulunci on transit amma a transit din kafircin ne a zuciyar ba musuluncin ba shine zala ladina zalamu minhum shine zalunci ya kai iyaka fala takhshawhum Allah ya ce kada ku ji tsoron su ne ku ji tsoro na kalman alkhashiya shine tsoro da ya gino akan gadon bayan ilimi kamar yadda Allah ya ce innama amin min ibadihi alulama alkhawfu kuma shine tsoron da babu ilimi mai zurfi a cikin sa shi yasa innama zalikum shaytan yukhawwifu a. to sai a ce khawfun amma yana cikin karancin kalmomin bahaushe a tafsiri Allah sai a ce tsoron Allah khashiyatullah tsoron Allah la sai a ce tsoron Allah ma'anar su daban-daban ne cikin amalul qulub Allah shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah an taf'al Allah ala nurin min Allah tarju Allah wa an tatruk Allah ala nurin min Allah takhafu Allah sai kuma khashiyatullah shine tsoron Allah da ya ginu akan ilimi wanda kana tsoronsa ne don kasan girmansa da ilimi kenan ashe tsoron zaki bai zama kai tsaye khashiya ba sai dai khaufun saboda kawai kasan dabba ce mai tsoron mai halakarwa amma aka ce hashiya tulla tsoro ne akan ilimi khaufun kuma shine mujarradin tsoro mai iya babu ilimi a cikinsa na biyu akwai alaka kuma tsakanin khaufun da khashiya akwai kuma bambanci a nan wurin shine in an ce khashiya tsoro ne nake nuna girman abin da kake tsoro ba wai dan kai ka kasa ba kawai abin da kake tsoro ne fi karfinka amma an ce haufin kuma tsoro ne da ke nuna raunin mai tsoron kaga idan kaga zaki a nan wurin sai ka gudu to ya zama menene ya zama khashiya ne a nan wurin saboda kasan san ya fi karfinka ne ba wai dan kai kana da rauni ba ne za ka iya dukansu an ka addake amma zaki ka ya fi karfin ka to kaga anan girman sa ka gani kasan zai iya yaga ka sai ka gudu gudun da kai ba wai don kana da rauni bane saboda ka san ya karfin ka ne amma idan yaro ya ga kyankyaso ya yi kuka to anan ya zama khaufun anan ba wai dan tsoron abin da yake tsoro bane a'a shi din ne yake da rauni yasa ya ji tsoro su da dukkan khawfun yana nuna rauninka ne kana da rauni kake tsoron wani abu amma hashiya, iya nuna kai ba malalaci ba ne kai sadauki ne jarumi ne amma abin da kake tsoron kasan ya fi karfinka ba za ka yi buga da shi ba kisa Allah ya ce fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wato kar ku ga girman su da ku jarumai ne har ku ji tsoronsu su ba su kai ba wa shauni ni za ku ji tsoro saboda duk jarintarku da ku na fi karfinku shine Allah subhanahu wataala wali utimma ni'imaci alaikum kuma da sannu zan cika ni'imata akan ku ji Allah subhanahu wataala wala ta hata duna kuma da sannu insha Allah ta'ala za ku zama cikin mutane shiryayyo na farko shirya na ilimi za ku samu ilimi in kun bi qur'ani na biyu hidaya na tawfiki za ku dace wajen yin ayyuka ni'ima duka ta Allah ne subhanahu ya yasa ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kuma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima daga wurin Allah ne yasa Allah ya ce zai cika ni'imar mu zai cika ni'imar sa akan mu gobe za mu tashi akan kama arsalna fikum insha Allah sai mu kulla alaka da wale hutun ma ni'imati alaikum wa saboda suna tafiya da kama arsal lafikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala ala ali muhammad ala ibrahim mu da malamin